الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين ما قرؤوا إلا سخائف الوحي الحكيم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باين تعويذي ده بسملة ده حمدلة ده صلاتي ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم da neman Allah shi rahama ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da maluma na sunna waɗanda suka bi waɗannan sahabban da ya zamba abin da suna karanta sai littattafa na wahayi wanda ya zo daga Allah mai hikima da masu bi gare su da kyauta har ranar alkiyama bayan haka faƙar sa'alani iti hadu tsalaba alakairijiya da madarasatun dirasatun islamiyya al'aliya sabon gari jaiga a tabi a fili jama'a ta izanatun gida wa ya kamatar suna almakazin ra'isi jos nigeria far'o jaiga wala ya fi waɗannan ɗalibai na wannan makaranta waɗanda yake bisa ga haɗuwar kansu waɗanda wannan makaranta ta yayi sun nemi in zo in gabatar da wata takarda gare su wannan makaranta ita ce makaranta ta ilimi na musulunci mai zurhi kuma maɗaukaciya wadda take tana biya ga ƙungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatus sunna wanda yake an san mu'assasinta a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Jos to kamin in yi magana akan addu'a ga waɗannan magabata to waɗannan ɗalibai min mallahun fil ilmi ragaba wa min khawfi takasiri rahaba an ulqiya kalimatan bi munasabati huquqi zawjati ala zawjiha wa huquqi zawji ala zawjatihi to waɗanda ɗalibai sun neme ni in zo in gabatar da wannan muƙala waɗanda suna da kwaɗayi ga ilimi suna tsoron taƙaitawa suna son kalma wadda zan jihu wadda ta yi munasaba da haƙƙin mata da miji da haƙƙin miji akan matarsa na'am na karɓa maruƙonsu amma fa wa ra'aytu min al-la'iqi bi hadha al-majali an abda bi wa'din shamil alaina qabla al-mawdu eh ni na ga fara da wa'azi wanda ya haɗe ga wannan faji wa'azi wanda ya haɗe a kanmu gabanin shiga mawdu'in da sun ka nema sai na ga in fara da wa'azi kaminsa babu shakka kamar da na ambata wannan kungiya mun san mu'assisinta a Sheikh Ismail Ibn Zakariya Allah shi mai rahama da malaminsa a Sheikh Abakar Mahmud Gumi Allah ya ji kan malam ina roƙon Allah ya ji kan mu na jihadi na wannan ƙasa Sheikh Usman bin Fodowe da kanansa Sheikh Abdullah bin Fodowe da dan su Malam Muhammadu Bello da abokin aikin su Malam Abdulsalam na Gimbana da manyan manyan ƴan makarantar Malam Abdullah irin su Malam Tafani Filani waɗanda bayi naka ya ubangiji Allah ka ji kansu bayan haka lallai lallai dai cewa yau mu zo mu gabatar da wannan makala an samu tsawon lokaci ana wannan magana bayan gabatar da abinda an ka na gabatarwa ga wannan takarda ga mata waɗanda su ne tushen nema daga baya wasu daga cikin ɗalibai malaman wannan makaranta da kuma waɗanda su ma suna cikin sun kafi daga wannan makaranta suka nemi cewa yi eh, a zo a gabatar da kamar yadda aka gabatar ga mata to hakika sai rana ta dace da yau yau muna talata liman ya faɗi tarihi na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi kuma ya faɗi tarihi na miladiya to yau Allah ya kaddare mu zo nan mu tsaya domin mai wannan amma gaskiya ba don an wa mutane alkawari ba kuma mutane sun nuna bukata a yi to gaskiya yau damuna da damuwar da ka samu ɗaga wannan hawan lokaci amma kuma wannan damuwar waɗannan bayan Allah mu yi addu'a gari su mu tsaya na mai wannan karatu ya yi a jayi mun samu raguwa alhaji baban gida muhammadu da alhaji abdurrahman wanda aka sani tsoho yawo Waɗanda bayan Allah Allah ya karɓi abinai an yi jana'izar su yau muna roƙonka ya ubangiji ka musu rahama kurakuransu Allah ka yafa ne musu iyalan da suka bari duniya Allah ka zama ga ishi gare su ayyuka na kwarai Allah ka yi sakayya abinda an kai kuskure Allah ka yaji babu shakka dole mu damu domin waɗannan inda mun ka faɗa duk su mun ka faɗa kuma wannan ya zan mu tsaya na ai wannan karatun a ai musu addu'a ya gajaye shi shi ɗayyarsa na tsaya nan Allah ya ji ɗan musulmi da suka cika tun daga annabi Adam har zakuwa yau babu shakka bayan haka yana addu'a alkhairi ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Muhammadu Sani ya jingir da mataimakansa guda biyu da shugaban gudanarwa Malam Nasiru Abdul da kuma daraktan agaji na ƙasa da duka yan majalisunsu ina roƙon Allah shi musu jagora to kamar da na faɗa lalle ne an nemi in gabatar da haƙƙin mata gari da haƙƙin miji ga mata da abin da ya rataye gare su to kamin mu shiga sai muka yi wannan tunani na farko al-ikhlasu lillahi wato farfarta aiki ikhlasul amali na farfarta aiki ya aiki bai da shawa'i ba wani abin da ya karo shi don Allah ɗai an kai shi bari mu ji qala Allah ta'ala Allah madawacin sarki ya ce qul inni umirtu an abu Allah mukhlishan lahu din ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ni an umurce ni in bauta ma Allah shi shi kadai in tsalkake addini don Allah wa qala ta'ala huwa al-hayy la ilaha illa huwa da'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin Allah shi ne rayayye ba wani abin bauta sai shi ku bauta mai kuna mahaukalar da addini don shi godiya da yabo sun tabbatar ma Allah ubangijin talikai waɗanda ayyuka suna gwada an wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam umarni da tsallakewar addini wa fil hadisin rabbani ya zo cikin hadisi wanda babu banda wannan hadisi Allah ya faɗa ma annabi Muhammadu babu wasu da mala'iki daga shi sai shi wa fa'in amala fa inna naqida basir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsalkace aiki lalle wannan da ke bibiyar aikin ka mai lurana bi ma'anar nabi ya tafi amala wanda yake je aiki shine naqid وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله يؤذي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤذي الإيمان إلا من يحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان وانا حديث نما أيتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي للي الله ينا بايد الدنيا ga wanda yake so kuma yana bashi ta ga wanda bai so amma Allah bai ba da imani sai ga wanda yake so idan Allah ya so bawa sai ya ba shi imani Allah ka so mu don haka in sai kana da imani Allah na son ka faman jabula minkum anin laili an yi da hu wani aduwi an yi da hu wa banna bil an yi fiqahu falyukutir min subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar duk wanda ya ƙorci dare kada daren nan ya sa mishi damuwa yana jin tsoron maƙiya kada su zo su kawo mai farmaki ya zabura da nashi makami kuma ya yi ruwa da dukiya kada ya ci da ita yana jin tsoron ruwa da dukiya ya zan bai ci da ita ba to waɗanda abubuwa abinda zai cika su falyukusir min subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar idan mutum na waɗanda duk aikin da ya naƙasa cikin rayuwa sai ga aiki to ya cika shi kan ku manta da hadisin ahlul dukhur wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa bi mu'minin mustaqbilul iman man lam yu'dda al bala'a ni'matan wal rakha musibah jama'a muna tare da ku ba mumini bane wanda ada cikakken imani wanda bai kididdiga bala'i ni'ima ba in bala'i ya same ka ka kidaya ni'ima ta same ka ta ubangiji warraha in ta same ka kana wantsalawa tana dariya kana nishaɗi, to in baka kidaya wannan musiba ba to kai imani ka bai cika ba dole sai in bala'i ya same ka ɗauke shi ni'ima in raka'i ya same ka ka ɗauke shi musiba sahabai na kusa ga ma'aiki ƙalu kai ba ya rasulallah suka ce ƙaƙa haka ya manzon Allah ƙalali annal bala'a la ya taba'uhu illar rafa'u domin bala'i ba abin da ke biyarsa sai yalwa wa ka zalikar rakhau la tatba'uhu ila ilal musiba haka nan yalwa da ka samu ba abin da a tare da ita sai musiba don haka ashe kenan abin da bai zo ba jira shi yana zuwa abin da ya zo ƙidaya ya cikin wanda ya kare idan mutum bai zan haka ba bakin da bai ƙarya ya ce wannan bai cikin masu cikakken imani Allah ka ba mu cikakken imaninsa saboda haka bi بمؤمن mustakabin الإيمان من لم يكن fi gammin ما ya kun fi الصلاة bai zan imani bai zan mutum ba mumini mai cikakken imani matuƙan mutum bai zan cikin ganmu ba damuwa da alhiyari ba kuzulu da hannu ba ina kun tafi hannun wa gannun wa kurbatin faƙara kitabar layatar juminal hannu al-gammu daban daban alhammu daban al daban wato gamu shi ne alheri bakin ciki na amma kana iya jimre wannan bakin ciki ba a koga da kana da shi to wanda bai zan haka ba lalle kun fi sala matuƙar ba cikin sallah yake ba to shi ba cikin mumini na ba ƙalu wani mai ya rasulallah sabai suna kusa suka ce don ya manzon Allah قال لأن المصلي ينادي ربه فإذا كان في غير الصلاة إنما ينادي ابن عادة دون مسلى matsayinsa mai asiri da Allah yana ganawa da Allah na yana faɗa mai bukatu ne amma idan mutum bai cikin sallah to da ɗan adam shi ke ganawa to ka damu kana ganawa da wani ba Allah ba ka ji daɗi kana ganawa da Allah don haka ke kenan sallah ita ke mahi muhimmanci ga bayan Allah na gari domin suna cikin sallah suna cikin yalwa Allah ta taimake mu wa qala ba'dhum fil ikhlas wasu daga cikin malamai sun faɗa akan ikhlas وما الدار إلا ليلة ونهارها وما الناس إلا مؤمن ومكذب فيا أنت لم تولل ولم تأك كاهرا وأين إذا يا أعمق الناس تذهب وما الدهر أي زمن بزموا با إلا ليلة سيدري ونهارها درانك ko akwai na biyu akwai na uku Waman waɗannan mutane ko lalle ba zama ba illa mu'minin sai mu'mini wa mukazzibi da mai karetawa ko akwai na uku to shi na mana yace fa ya anta la tumin to kai ya anta sai ka baka imani ba walam ta kahira baka dan tahiri ba to ba ai la idan shi wai sai ina za ta yi a makarna ya kai wa mutane sai da sauran ina za ta tilas ko dai mumini ko ko mai kareta tilas ko dai azne ko mumini amma idan ba ka ɗaya cikin waɗanda to ina kai wawa Allah ka tsare mu da wata wa qala akhar أعشابا لرب العرش عافي أتدري ما جزاء ذو المعاصي سئير للعساة لها بهير وذيب يوم يوهب بالنواسي وإن تصبر على النيران فأتي وإلا كن عن العصيان قاسي وفيما قد كسبت من الهدايا رأى أنت أنه صبر هل في الهلاكي a ya shaban ya kai samar yi matashi a fi ne su a ƙola rabin arshi ga ubangijin al'arshi shin a sadari ko ka san ma da za a abin da aka sakamakon zaune ma'asim abu sha faɓo? ya kai matashi muna tambayar ta ga ta tana sassaɓa ma Allah shi wai ko ka san abin da aka sakamakon mai sa'a ma Allah to in baka sani ba na faɗa maka in wuta kurara zahiru sauti na ya tabbatar mata lil usati da mawsawan Allah wa gambe da hasala ta fishi yau mai yi hazu ranar da ake riko bin da wasi da gashin goshi fa in tabbir ana nira to ni zai ga shawara ta idan kana iya hankuri akan wuta jami'in wuta na wuta sai za mu cewa ko kuna da wani jami'in nata a fa'in tabbir in kana hankuri alan nira ne akan wuta fa'asi saba ma Allah wa'illa in ba ka iya hankuri akan wuta kun ka zama ƙafi mai nisanta an yi isa gaban fa'a ma Allah wa bi ma karkasarta abin da ka yi tsoroni min alhaɗa na rabi rahantar damsa ka ba da ranka jingina fashad yi ƙoƙari tilka lafi a cikin farfar karanka yi ƙoƙari ka tsaka kiranka Daga wannan jinginan da ta bashi ya tafi shiga wuta. Wani ana aliluwa da ni dalibai da yallahu amma. waɗannan aure daga saida na aliyu. Garba jahulen amala. يموت من جاء أجلا ومن دنا في هتجدي لم تدن عنه هيلا وما بقاء آخرة قد أبه أوله والمرء لا يذهبه في القول إلى ملا جرى يتياه الجهول ما jahulun الجاهل في jahilci amala من جاء أجل وانت أجلين يزور يموت ذلك ومن ذا لافيا في دول يكتنسي متواتي هي لا وتجبارة والله لم تدني أنت فاتوا لا تروا قريش وبابا قاوة هاترة بابا ولو الهواة لاهرة wanda yake a wani warko abin da yana duniya kaba yanzu ya zarge shi walmar mutum sai ya sabu ba abin da ke abuta ta yi fil kabri cikin kabarin illa na sai aiki ne Allah ka samu aikin kwarai wanda bai aikin kwarai ba ya samar da kai ne wa'ida kuma akan da ikhlasi ayi aiki a farfarta aiki فللأيام ما ظالت بكسرى وقيسر والقصور وساكنيها أما ترى أهل أما ترى أهل البيت قرا ولم ترى أهل ولا صهيوة فللأيام كي كان بيقوى نكا ما فعل أبير سأكتها بكسرى بكسرى ببنصر كنا وقيسر كان بيتها بنتوى قيسرى والقصورة da dolaye wa satiniha da mazaunansu shin a masu al'amu ba su kira su ba tsurran dukkan su lullubai da garbuwa da duniya ita mutuwa walam ta da'ila halin ba ta ban mai jimriya ba wala su yin ballewa wanda kowa ta gama da su wa qala al توكنا وسوك لا تامان قوائلها وانو سؤابس من شو من سبيل شيطانا والله تركنك لا تامان كيك عمل سيما قوائلها وقلو دانتا اي فالنفس تاقري اقبس تاهمون من سبيل شيطان دك شيطان دك شيطان قبعين رانك تاهي مك زولي دك شيطان قبعين قال بعض الهكرا رحمه الله kai daga cikin maluma wanda ke mai hikima wurin magana ya ce Allah ya ji kansa ya ce na hatul jiban bil asadi a haunin mitarki hawa ka sa a kai haka ka ɗora fuskar dutse haka gama da shi ya yi sarki da gabanin sarai a kai ka gani dutsen sai na shi a ce sare shi da a kai fakka akwai wanda ce gusau nan akwai wanda shuɗe da na sai karo ko dutsen ku tarkwashi ɗan ƙaramin dutsen nan to sa a kai haka ɗora sara ne haka kai shi ƙasa to ya yi sauƙi daga barin son rai Allah ya sauƙaƙa wa fil hadisin nabawi ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man khafa Allah duk wanda ji tsoron Allah bara ala da'ati kowa ka ji tsoron Allah zai yi hankuli akan wa Allah da'a wa man jaza wanda ya hirgita ni iqabi daga azabar Allah wa kafa yana tsayawa inda awamir yi go umurnin Allah waɗanda biyu haka suke wannan kaɗan daga cikin abin da shahi tsalkacewa aiki sirqul kalam wa tinadul bid'a gaskiyar magana da nisanta bid'a shi ko shi na za mu karanta takwas liqaulihi ta'ala fil qur'an wa idza qultum fadilu walau na za qurba wa bi ahdillahi uku. idan za ku magana to ku yi adalci wanda za ku faɗa da rai da alkhairi ko wanda za ku faɗa gare shi da sharri walau kana za ku ba ko ɗan uwana kai wa bi adillahi auku ya Allah ku cika da shi zalikum wasaqum bih wannan shi Allah yake muku umarni da shiya la'allakum tazakkarun idan kun kabi abin da Allah ka umarninku da shiya hakika za ku yi tunani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kama ana ishara da hanyar musulunci ana ishara ga alqur'ani Allah madaukakin sarki yace ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lalle wannan shine gore bai na madaidaci ku bi shi wala tattabi'us subula ku yi raƙe ku bi hanya ɗodar ga su bula nan duk wanda a bisa ga hanya ɗodar ka ya suki abinda ya kama wani ya kama daji kakku bi su bula yan hanyoyi sai an bi su ha Allah ce fata faru da ƙarfi sai ta wargaje da ku an sabili gabar gode bayan Allah zalikum wasaqu bihi cewa anna hadha raɗi. to wannan shi nufe muku umarni shi la'allakum tattaquna in kun yi haka to kun samu kariya daga azabar Allah Allah kai mana kariya daga azabarka na'am madalla qala ba'dul hukama sai daga cikin malamai masu tuna ya ce al'adalu surun la yughriquhu ma'u wala tahriquhu naru kuna tare da kuwa adalci wani irin tsoron bene na wanda ruwa ba su ruhe shi adalci wani irin tsoron bene na wanda wuta ba ta yi kone shi adalci ɗai ka zauna lahiya wani abin da ka gana an shiga kwaranniya adalci a babu wallahi inda adalci sai mutum ya zauna lahiya sai da na umar yana matsayin shugaban duniya amma kowa ya rufe garkata sai ya dawo ya azuke so ne waje ya bacci ne sai ya isai ba mai taso mai mai taɓa kayan kowa ba amma kai sai ka shiga daka an rufe an koma shi wanga ɗaki an koma kuma a sa wasu da bindigogi tsaya nan in sai so ana baka da bindigogi a mahaukaci ba ba ranci Allah sauƙaƙa وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن يضعني الصدق وقال ما يضع سيدنا عمر يقول والله جسيات كاشين أما كأننا جسيات كايروا أحب إلي يا يتوى قليل ما أن يرفعني لكذب بالقرية تتقاني وقلما يرفعوا كأننا قرياتي لقواني جمع مرة ترى ركوة دكا يقسيا كفائي أمة كيسا دكا يقعيا كحوكتا ما لو كتارك عليا وقال الشاعر في المعنى ولمانني ما يرجف لا نمسلنشي يتشي وبعافة الكذاب بيان كذبه وتلقاه ضعيف إذا كان صادقا wannan abadar ka zaɓi ayyadar akwai daga cikin ayyadin ƙaryan makaryaci nisiya ne mancewa da kizumi ƙarya sai in makaryaci shara da ƙarya to sai ya mance da yayi amma za ya zama abuci tsarewa Iza idza kana hazika iya zama basira Wata tilqaw sai hadu shi yana nan matsayin makarci ne Allah kiya shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa safin umur manzo ya ce ka shede ku da al'amura waɗanda an ka kaka fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kaka bid'a na wa kullu bid'atin dalala duk bid'a batata wa kullu dalalatin fi nar duk wata kuma ta an kai Allah ya shi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati manzo Allah ya ce ina umurninku da sunnata wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ba'di da sunnar mamaya baya gare ni waɗanda yake suna kama hannun mutane suna shirye da suwa manzo Allah ce bayan na wuce Allahu akbar wa qarsaha haqiqa ya inganta fil khabar ga hadisi an sayyid bil bashar ga shugaban halittar jama'a qala ma taraktu shay'an yuqarribukum ila ilallahi ta'ala illa wa qad amartukum bih wa ma taraktu shay'an yub'idukum an Allah illa wa an manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya umurce mu ga duk abin da ke kusantar da mu ga Allah annabi bai bar duniya ba sai da ya hane mu ga duk abin da ke nisantar da mu ga ubangiji anan babu saura a kawo wani abu daban wanda babu qur'ani ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kon zo da shi arab kan mai kai da shi ƙarya ya kai kuma ƙarya ta ta ƙarya Allah sauƙaƙa qultu nati ko lima min hadhihi al ahadithi kenan an yi sani ga waɗannan hadisai anna kulla ma kalaba kitaba wa sunna duk abin da saba mu qur'ani da sunar manzon Allah wa ijma'il a'imma da ijma'il limaman sani huwa bid'atun mardudatun bid'a ce abin kwadewa abin mayarwa a kan wanda zuri ita kama kala Muhammadu Ahmadu Adawi kamar yadda Muhammadu Ahmadu Adawi yace la yagurrannaka ayatun na fa innaha sumumun qatila al'adodin mutane wallahi kada ta rudar da kai ita gubata mai kashi wada'u uban ciyo na mai wayan magani وأنا المشاقة المودية إلى الضلال كما إذا شيء أيني وانت كمي وحلر وامي باير وزوان قطع الله يا شيء وعن خزيفة رضي الله عنه أن سامو دك خزيفة صحابي منظم الله yace kullu bid'atin lam taf'alha sahaba na kulle ibadatin lam taf'alha sahaba fala tab'aluha fala tab'aluha kako aikata ta duk ibada da sabon manzon Allah ba su yi ba to kako aikata ta in ji ku zai fa duk wanda ya aikata ta ya faɗi bincike أخرجه أبو داود وختام هذا أبدا أتكو أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفارق الدنيا منظر الله ببر دنيا با إلا بعد أن أكمل الله الدين وأتم نعمته على العالمين sai bayan Allah ya cika addini ya cika ni'imarsa akan talikai qala Allah ta'ala al yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yau na cika addini na gare ku ma'ana na cika muku addinin ku na cika ni'ima ta gare ku na yarda da musulunci zan muku shine addini daga ran nan wata aya wadda za ta jiɗa a kan halak ko haram daga ranar mata kuma sauka ba ba ƙur'ani ya ba sauka ba da faɗuwar da zakko wannan sauka wannan aya ba cewa an kammala ba abin da kuma saukar ƙur'ani a'a ai bayan wannan aya za ja a rasulullah ta jiɗa abin da abu ya kuma sauka halak ko haram Allah ganar da mu wa ala hadha qultu bisa ga wannan nafi kama qala hisham al-urwa kama da hisham dan urwa yace la tas'alu an-nasa amma ahadathuhu la tas'alu an-nasa al-yawma la tas'alu an-nasa al-yawma amma ahadathuhu kakku tambaye mutane yau ga abin sun ta kaka فإنهم قد أعدوا له جوابا والله إن كنت تنبغي في تاني من جواب المزرقون أمر ولكن سلوهم سيريك تنبغيكم أنا السنن بسنولي فإنهم لا يعرفونها لتكن سنة أبو سنتبا أما أبنى سنة الآن أنا الآن أبنى سنة الله كيف يشعر مخالفة النفس mun ƙara wannan dama mun faɗi ta sai ba hana mata nan saba marai ga abin da take so ƙala lahu ta'ala wa ma ubari unarsi inna nausa la'amaratun bi su illa ma rahimu rabbi inna rabbi ga huwa rahim wallahi rayuwa ta ba zan kubutar da ita ba in ce farfarta سيدنا إبراهيم عليه السلام إن النار لن يسرين لا أمارة بسوء دك إن دبوني يمكن تنتك تشاتي إلا ما رحم ربي سيفا أبين دا أبنجزنك ييما كتوت يجيك أنك أنك جكم إن ربي غفور رحيم أبنجزي لا ما يغافر أنا ما يجيك أين أنك جكم وقال الأباس أباس بن عبد المطلب a laikar a ayani idan ka zo ga abubuwa ra'ayi biyo likita gare ka ga wannan ra'ayi ga wannan ra'ayi fa a abu kuma ilai duk wanda kake kayan tsoro mulki wa kun asalahu ma alai ka riƙe wanda kake na awaya shi ma nauyi don ku sa umar wa qala luqman libni luqman bawa Allah a yi saɓani a can zama ne ba annabi lukumanu waskan dara laisa an biya fi arjihar akawari lakin auliya والخلق فيه قدر كثير منجلي أمرتلها أم لا وكيل بل ولي يا بني يتي يا في قنطانا وفي إشفاقنا تزيل إشفاقنا أول ما أهضرك من نفسك فرقا أدن لك آوتا لك يطاء والله يغانك تنك فإن لكل نفس هوا قوة ري تنى القهري وشهوة تن قوة ري تنى الشهوة فإن أداكها إن كيما تتناء كبيس إترج كما دسيت دوجي إن تدوجي تتسابع دون القهري وطلبت سواها ko sai da ce wata ta kaso ta koma kakoma wani fa inna shahawa lalle da shawa kamina koyayya ta bil qalbi cikin zuciya kamunan nari fil khajari kamar koyo wuta cikin dutse yanzu an ka samu wani falalar ƙanƙara an ka ɗauko diga in an ka tara da ƙarni ga mai ƙarnin tsiya shin wuta na balki ko ba ta balki to wanda kaga wutar nan na cikin dutsen nan haka nan son rai ka cikin zuciya kowa ko ta tafi in kudiha in an ta wutar nan aura sai ta hasu wa in turka in an bata tawara sai ta bidantu sai bidiri ta ruhu Thank you. وقال بعضهم ساشن مالما يتي إذا ما أدبك الناس في كل دعوة دارك إلى عمر القبيه المهرمي إذا أنت لم تأفل هوا قادك الهوى إلى كل ما يليك مقالوك idan ba a daukan nasu wala in ka tanka marai fi kulli da duk kiran sai ma zuwa ga saurayi kace bari in ki da'a to da aka tana ko kiran sai ila amrin zuwa ga al'amari qadihin maimuni al-muharrami wanda haramta haramtacce idan an karanta asir hawa idan ke baka saba ma son rai ba to kada kal hawa son rai kuna janka ila kullu ma bi alayka maqal duk abin da yazan za a samu maganganu masu muni zuwa gare ka Allah sauƙaƙa mun ƙara wannan alhaddu ala ta'allumin ilimi kwadaitarwa akan neman karatu neman ilimi ƙara ta'ala fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu fas'alu fas'alu in kuntum wannan aya ta ce duk duniya kowa muƙallidina in dai abin da baka sani ba za ka tambayi wanda ya sani to cewa kai ba mukallabi haki ba to qur'ani ko daban kai daban in ko kace a, ai kana ka tambaya in baka gane ba to shi da amalin ka zabi guda ko dai ka zan dalibin shaydan ko ka zan dalibin malami na Allah zabi guda wawa Allah ya ce fas'alu ku tambayi ahla zikri waɗanda sun ka sani in kuntum la ta'lamuna wa qala ta'ala yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku, duk mai imani Allah ya daga daraja ta amma waɗanda Allah ba ilimi bayan darajar imani Allah ya ɗaga su da darajoji masu iyaka kuma wallahu khabirun bima ta'maluna abin da ku yi Allah masani na Allah ka ba mu ikon yin alkhairi wa fil hadisi ya su ga hadisin manzon Allah أغلب الناس المؤمن العالم الذي إذا احتيج إليه نفعه ما يهيتم متعليه mumini malami wanda ya an ka zuwa garai ya amfanar wai su guni a anhu a gananar fahu ya aka ce ba ba ruwan kowa da shi to yana iya tsara kai ne wa kala aiba lamautu qabilatin aysan min mota alimin wallahi kabila ta mutu duka duniya ta tashi da aiki ya yi sauki daga mutum malami wa ƙara manzo Allah ya ce udulu bil ilma walau ka da ku zo ku neman ilimi ka ku jahiltu ko da ilimin nan sai an sai china to sata kalmi ka tashi ka tafi da kafa kai ilimi ho manyan kaya na Allah ta sai mu samu ilimi wala wa qala ahmadu sawi rahimahullah man yadalbu ilma fa yadalbu jiddin wa ijtihadin la bi tarahin wa kasal imam ahmad mala ahmad asawi yake cewa wanda bai nemi ilimi to ya neme shi da jiddin da kokari wa ijtihadin da ƙarin kokari لا بتراخم بارجين كريبا وكسل بارجين كريبا فإن العلم لا يأتي إلا لمجدد إلي بيبيسا مواسيق من القلي أو مشتاكل كوما يبيجي إلي من ناكا تبيا ونذا أنا ناكا أوري الكراسي كان يزمو أو هديا كوكو إلي من موهبة ويبيبيسا فرحمان دقى تشوفونون إلي مين sha bakwai akwai mohiba ilimin mohiba wanda matsayinka da shekarunka da kallonka da ƙoƙarinka ba shi ya baka wannan ilimi ba akwai wata baiwa ta ubangiji da zubo maka ƙasar da muna da mai wannan matsayi shi abdullahi bin hudi in ka tara shekaru nai in ka dube ta wanda ya rubuta in ka dubi karatu nai in ka dubi yaƙuƙuka nai da tsirfa ta sai ka ce ƙaƙa an kai domin duk fannin da ka sani na ilimi sai da ya ba mai dogo dogon hanyar ƙanan da hodiyo فلا بد لمتعاء العلم باب مكوى جمع ميكيك اين يعني من إيه- إيه- إيه الكد دقى وهلا والتعدي لطلعه هلا ومخالفة النفس أقول يوم لنا لسوق عمري وقيل القلوب الأفان هوها هوها إلم مكة دمكم لينا والأسئلة مفاتيحها تمري إيه؟ شيء أيام مبوضي إلي ليك ما آكينا وانا أكتا دمكم لأهم كم لي أنا إيا قناة أدن أسكن آكينا نبع أساء قاعان كمو دمكم لنبع سواك إلي ميكي كم ليكي تنبيع إتا أبي لك بوضيش وقال بعض الصرح ɗaya daga cikin marya ya ce shakar wutu ila wasi isu uzizi Wa arshadani ila tarkil ma'asi وأخبرني بأن العلم نور ونور لا إله إلا فيه yace shakautu na kai ƙara ila wakili zuwa ga malam wakili su ofili ana faɗa min karatu kai ban ganewa ko da ni ne sai shirya ila tarkil ma'asi zuwa ga wani saba ma daga cikin abin da ka samu sai zara karatu ya a Allah wa aka da ni malam wasi'u ya ban labari bi annal ilma lallai ilmi nuru hakina wa nuru la hakka ubangiji la yuda ba a bashe shi ne asiga da saba ma Allah وقال مالك رحمه الله ينبغي للمؤمن للمؤمن بل للإنسان با أن تقول له أربعة أشياء ya kamata ga mumini ya zaina da abubuwa guda hudu dabatun fariha dabba makayanciya wadarun wasi da gida mai yarwa, wasu yabon jamilatu da tuwayi masu kyawu wata rajin munir da hitila mai haske malik dan anas ya ce kowane mumini ya kamata ya zaina da waɗanda abubuwa aka ce aka ramaka Allah ya tarfili ya ce fa amma da batul fariha fal aqal ya kamata ga mumini zaina da hankali wa amma da wasi'a amma gida mai yalwa fasabu hankuri ya kamata ga mumini zai na da hankuri wa amma siyabin jamila amma tuwayi masu kyawo farhaya o kunya ya kamata ga mumini zai na da kunya wa amma sirajin munir fal ilmi amma hitila da ya suke shi ko ilimi don duk waɗanda ai kana da su wala cikin duka ka tafiya sai kana da ilimi sanar da ka kyalla ga yin zaka bi muna tare wa an abi hasan ash-shazali rahimahullah malam marubuci iziya an samu wannan daga garin ya ce la yakmalu al-alimu fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in malami bai kai matsayin ilimi sai an jarabta da abubuwa hudu ba in so ala zalika Eh ya yi hankuli akan waɗannan abubuwa ja'alahu Allahu imaman yuquta dadi sai Allah ya san yayi shugaba wanda ake koyi da shi kunna su waɗannan abubuwa shamatatul a'da maƙiya ya zama su in ma illa shamata za a jarabci malami da shammatan matsiya wa malamatul arzika waɗanda kuma abokin zama abokan zama za a jarace da zargin su zuwa garai ba yi min kaza ba ni ba man kaza ba ni an hana min kaza waɗa'anar juhal da sukan jahilai ya haka kun malamai wa hasadul ulama da hasadul malamai to in ka yi hankuri sai Allah sai ya shugaban da akwai shi in ko bai hankuri sai ya watsar sai zan da kuma illa da jiniya cikin duniya Allah sauƙaƙa ya Ismail haza ma aratu jam'uhu fi hadal majal wannan shine abin da ni ne in hada shi ga wannan fage wannan shar'u fil maqsud bi aulil malik al ma'bud za mu shiga yanzu cikin manwa abin da tara